alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. A yau bidiyon mu shine zan nuna muku yadda za ka dawo da Gmail account ɗinka wanda ka manta password ɗinsa cikin sauƙi. Kasancewar jama'a da dama za a ga wani yana da Gmail account ya san nan din wannan gmail account din sannan za a ga number wayarsa da dai sauran bayanansa na wannan gmail account din duk ya san su suna nan za ga amma ya rasa yadda zai yi ya rasa yadda zai ya dawo da wannan gmail account din nasa to a yau insha Allah idan ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe za ga hanyar da za ka bi ka dawo da gmail account ɗinka wanda ka manta password ɗinsa cikin sauƙi Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Abu na farko da za ka yi ka dawo da Gmail account ɗinka wanda ka manta password ɗinsa shine za ka je ka shiga cikin settings ɗin wayarka kamar yanzu misali gani na shigo cikin settings ɗin wayata za ka yi ƙasa ne a hankali za ka zo ka taɓa nan wajen da aka sa account ɗin nan gashi nan nan wajen za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi za ka yi ƙasa ne za ka zo wajen da aka sa add account ɗin nan gashi nan add account za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi za a zo ka taɓa nan wajen da aka sa google ɗin nan nan wajen za ka taɓa shi to idan akwai security a wayarka za ka sa security nan idan kuma babu kai tsaye zai shigar da kai cikin wannan wajen kasancewar ni ina da security a waya ta shi yasa ya nuno min haka za ka sa security ka kamar haka gashi nan idan ka sa za ka ɗan jira shi kaɗan gashi nan za ku ga ya buɗe za ka zo a nan wajen gashi nan nan wajen za ka sa username ɗin wannan gmail account ɗin naka za ka sa shi kamar haka za ka sa shi kamar haka idan ka sa shi za ka taɓa nan wajen ne ga shi nan inda aka sa nest, za ka taɓa shi kamar haka za ka shige shi kamar haka to zai nuno ma nan wajen zai nuno ma ka sa password din gmail din nan naka to kasancewar kai kuma ka riga ka manta wannan password din naka shine za ka zo ka taɓa nan wajen inda aka sa forgot password gashi nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi zai nuno ma haka za ka zo ka ƙara taɓa nan wajen ne gashi idan ka taɓa zai nuno ma haka za ka ƙara taɓa nan wajen ne idan ka taɓa shi nan zai nuno ma nan wajen shi nan zai baka zaɓi a nan wajen daga ƙasa za ga wani waje nan da aka sa call daga gefe kuma aka sa test to za ka zo ka taɓa nan wajen ne inda aka sa test ɗin nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi zai nuno ma nan wajen zai nuna ma cewa akwai wasu nambobi da aka riga aka turo ma a cikin wannan layin gashi nan an kunkula za ga gashi nan an sa just send gashi nan dash dash dash 92 ma'ana wannan layin mai wanda nambarsa ta kare da 92 an turo min da verification code dina an turo min da wasu nambobi kwaya shida a cikin wannan nambar gashi nan to kasancewar layin yana cikin wata wayata ne baya cikin wannan wayar shi yasa ba za ku ga wannan saƙon da aka turo ba to abin da za ka yi shine za ka je ka duba wannan sakon idan ka duba shi kamar haka za ka zo ka sa shi a nan wajen gashi nan inda aka sa interzacode din nan za ka sa wannan nambobin guda shida wanda aka turo masu kamar ni yanzu misali gashi nan zan sa wa'annan nambobin kamar haka ga su nan ina sawa wannan su ne nambobin ga su nan ina sawa gashi nan na gama sa wannan nambobin to abin da za ka yi idan ka gama za ka zo ka taɓa nan wajen ne gashi nan next gashi nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi zai nuno ma nan wajen zai sa gashi nan daga sama in kun kula an sa create a strong password kamar ni yanzu misali gashi nan zan sa password ɗina kamar haka gashi nan gashi nan daga ƙasa ma na ƙara sawa gashi nan idan kana so ka ga wannan password ɗin ko ka sa daidai ko baka sa daidai ba za ka iya taɓa nan wajen alamar ɗan idan nan za ka iya taɓa domin ka ga wannan password ɗin na naka kasancewar ni ba na so ku ga password ɗina shine zan zo na taɓa nan wajen gashi nan inda aka sa save password ɗin nan gashi nan zan taɓa shi kamar haka gashi nan na sa password ɗin nawa zau ga ya nuna min cewa ai wannan password ɗin na taɓa amfani da shi to abinda da za ka yi a nan wurin shine za ka zaɓi password ɗin za ka sa wani password ɗin daban wanda baka taɓa amfani da shi ba kamar ni yanzu misali bari ku ga gashi nan zan ƙarasa shi gashi nan idan ka sa shi za ka zo ka taɓa nan wajen gashi nan in kun kula za ku ga ya nuno amma kai babu ruwan da za ka zo ka taɓa nan wajen da aka sa a agiri ɗin nan gashi nan za ka taɓa shi kamar haka gashi nan shi nan ya to idan kun kula za ku ga wannan gmail account ɗin nawa gashi nan ya hau za ku gan shi gashi nan muhammad rabi gashi nan wannan shine wannan gmail account ɗin gashi nan na dawo da shi to wannan ita ce hanyar da za ka bi ka dawo da gmail account ɗinka wanda ka manta password ɗinsa cikin sauƙi duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararra hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun tura